matsalar rashin miyagun kwayoyi ta jima tana addabar jama'a a najeriya tare da yin mummunar illa musamman tsakanin matasa waɗanda su ne ake sa ran zamowa shugabannin gobe daidai lokacin da lamuran siyasa suka soma gadan-gadan a ɗayan ɓangare su kuwa wuraren shan miyagun kwayoyi na ci gaba da samun sabbin mashaya kamar yadda a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya hukumar hana sha da sufurin miyagun ƙwayoyi ta dira a wasu daga cikin wuraren shan kwayoyin. kwamandan hukumar a jihar adamu iro muhammad ya ce sun damƙe matasa maza da mata da yawan su ya kai 28 a samamen da suka kai wato juyin din da ake magana shi inda ake daba ake taruwa a je a yi shaye-shaye a lura fa annan wannan wajen ake haɗuwa a shiri inda za a je a yi sace-sace a je a yi kidnapping a je a yi abubuwa da wanda dai doka ta hana saboda haka dole ne mu haɗa hannu jama'a a tashi da gaske saboda mu rage wannan abu jiyan mun yi kame mun je mun yi kame a wajejen da ake shaye-shaye mun kamo yara matasa wanda majiya karfi wanda ya kamata su zama suna amfani ga al'umma amma sai su je su yi ta shaye-shaye akwai wani abu da ake kira shisha wanda yanzu yara sun sa kansu sai su sa flavor a ciki wani abu da ake kira flavor kamar shi din ba abun laifi bane amma kuma sai a hada shi da wiwi ana sha to wannan abu ya zo wajen da muka yi kame kamen nan mun kamo yan mata da yawa matasa wanda ya kamata a ce suna gidan iyayensu kuma da tsakan dare mun je mun kama su a wannan waje suna shaye-shaye mutane su yi alakari fa akan irin wannan shaye-shaye da ake shine fa yake kama matsalan tsaro a wannan ƙasa wasu daga cikin matasan da aka kama sun nuna nadamar su a fili duk da yake sun yi ikirarin suna sha sunana Usain Aminu ni uzuri na gudana na dan samu wani dan wadda zan sha da sahi na je wajen aiki na lebaranci in maraice ya yi in dawowata ina iya kuma in na bukata in zo in samu in jabu in koma wata. Na amfani da kuka samu ga shan din da kuke Gaskiya ni dai ban ga amfani ba ko ga jiki na ni dai ban gani ba. O oh, mama Abubakar. Abin da an kuma da shi buke wannan wanda aka ci mace gare gari. Da an ce aka kuma yana maganin biyu amma dai 'yan Allah ya duniya don annabi Muhammadu da yau in na sha na sha amma ban sha ba ban sha ba. Wani abu da jama'a suka jima suna korafi a kai shine rashin hukunta waɗanda ake kamawa da aikata laifuka a Najeriya. Sai dai akan batun shan miyagun kwayoyi kwamandan ya ce hukumar tana wayar da kan waɗanda aka sama suna shan kwayoyi bisa rashin sanin lahaninta. Duk uwa na sha tsakanin da Allah za a samu yara masu kyau masu tarbiyya. Ita ce za ta haifa, ita ce za ta shayar, ita ce za ta yi tarbiyya. to tun yanzu baki da tarbiyya za a yi kenan eh ya za a yi ki haifi wani haki shi in ki shayar da shi kai shayar da nono mai kwaya sha da safaran miyagun kwayoyi dai na daga cikin abubuwan da suka jefa Najeriya cikin mawuyacin hali wanda samun raguwarsu kan iya ceto kasar daga wasu matsaloli. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.